أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير أنصاره وأوانه والمستشهدين بين يديه masu kallonmu masu daraja barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin sabon shirin mu mai suna fiyayyen halitta uh, shirin fiyayyen halitta insha Allah shiri ne da za mu kawo muku a daidai wannan lokaci a kowane sati babban bakonmu kamar yadda aka sani hujjatul islam wal musulmin a sheikh yusuf umar judi allah ta'ala ya ba malam damar halartu a makalla assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To, aka makala muna yi muku barka da shigowa a cikin sabon shiri na babban bako. Kafin mu shiga cikin shiri za mu je hutu wanda in muka dawo insha Allah za mu dawo gare ku. A ci gaba da kasance tare da mu. Wilaya TV hasken jagoranci mai daɗin gani da saurari zuwa ga ilmantarwa, tunatarwa da faɗakarwa.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 والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ينقوى ما سكلموا السلام عليكم أزم الله أجوركم وتقبل أعمالكم muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala alfarmar sayyida Zainab salamullahi alaiha ya dada su malam lafiya ya kuma ja kwanansu ya biya muna dukkan bukatunmu na alkhairi ya warware muna dukkan matsaloli Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama ladar ladarmu baki daya akan tunawa da wafatin sayyida zainab wacce take ita ce jikanya Ah, ta farko in saka tabir daga ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato jikanya mace mace kenan wacce take yar uwa ce ta su Imam Hassan da Husaini kuma diyar na Fatima sallallahu alaiha yar Imam Ali alaihi salam muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya zama fara magana akan kakanta ya dace da ranar wafatinta muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala alfarmarta yi mana jagora a cikin wannan shiri din malam mustapha kamar yadda kuka ishara za mu fara magana a kan uban tafiya alkhatam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam <laughs> wanda babu shakka ba mu balaga ba cika baki na ce magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tana da daɗi kuma da girma da daraja amma tare da haka kuma wata abace mai wahalar gaske saboda magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam da ma'anar mutum ya ba da ya ba wannan maganar hakkinta mhm. yadda ta kyautu da dacewa wani abu ne da alhaku wal insafu ya fi ƙarfi na kuma ya fi ƙarfin duk wani mai karɓa sunan malanta da ɗalibtaka ba wani ɗalibi a doron ƙasa ba wani malami a doron ƙasa komai ilimin shi komai matsayin shi komai mm-hmm. mukamin shi mm-hmm. komai ɗaukakar shi komai darajar shi komai komai komai wanda zai iya zuwa ya yi magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wai ya ba maudu'i akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hakkin shi yanda ya kyauti da dacewa bal duk inda ya fara zai tarar da cewa akwai wani abu da ya baro a baya duk inda ya tsaya zai tarar da cewa akwai wasu abubuwa da yawa da ya bari waɗanda bai kai ya zuwa gare shi ba wannan yasa imaman shari'a imam hadi ko mu ce ɗaya daga cikin limaman shirya al'imam alhadi alaihi salam yake ce muna ba wani wanda zai iya siffanta hakikanin uban tafiya alhatam sallallahu alaihi wa sallam. wannan kuma imami ne wannan ɗaya ne daga cikin limaman shirya mhm. ɗaya daga cikin jirgin nuhu mhm. ɗaya daga cikin ahalul baitin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace muna inni tarikun fikum afqalaini shine yake gaya muna ya za a yi ba wani wanda zai iya sifanta hakikanin uban tafiya alkhatam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya wuce a samu wani mai karba suna mutum adi mhm. wanda zai iya bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam na ce adi ina nuna har da waliyan Allah maulana duk wani mukami da wali ya taka kololuwar gurin da ya kai in ka bashi magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam sai ya tarar gurin da zai fara akwai abubuwa da yawa da ya bari gurin da zai tsaya zai tarar da akwai abubuwa masu yawa a gaban shi imam الهادي عليه السلام يكي جيمونا كو خسكا مونا ونن إبارة قال يا فتح من أطاع الخالق لم يبالي بسخط المخلوق نعم ومن أسخط الخالق فأيقن أن يحل به الخالق سخط المخلوق نعم وإن الخالق نعم لا يوصف نعم. إلا بما وصف به نفسه وأن يوصف الخالق الذي تعجز الحواس أن تدركه نعم. والأوهام أن تناله نعم. والخطرات أن تحده والأبصار عن الإحاطة به نعم. جل عما يصفه الواصفون نعم. وتعالى أما ينعته نعم. الناعتون نعم. نعى في قربه نعم. وقرب في نأيه نعم. فهو في نأيه قريب نعم. وفي قربه بعيد كيف الكيف فلا يقال كيف نعم. وأين الأين فلا يقال أين إذ هو منقطع إن إذ هو منقطع الكيفية والأينية نعم هو الواحد الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد جل فجل جلاله, جلاله. أم كيف يوصف بكنهه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقد قرنه الجليل باسمه وشركه في عطائه وأوجب لمن أطاعه جزاء طاعته إذ يقول وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله, من فضله وقال يحكى قول من ترك طاعته وهو يعذبه بين أطباق نيرانها وسرابيل قطرانها يا ليتنا أطعنا الله وأتأنا الرسول الإمام الهادي عليه السلام عليه أفضل الصلاة والسلام يكتشوا يا فتح من أطاع الخالق وندي ما الله سبحانه وتعالى طاعة تهنير زواد أبو بوند الله يكيسو da nufin ya samu yarda Allah subhanahu wa ta'ala lam yubali bi sakhatil makhluqi mm. wannan baya da alaka ba zai damu da wai mutane sun yi fushi da shi ba mm. su yi ta fushin su shi ba abin da ya dame shi dai dama Allah yake so muhimmi yayi abin da Allah yake so mutane sun ga yayi musu daidai nurun ala nur ba su ga yayi musu daidai ba la mushkila mm-hmm. wani lokaci allah subhanahu wa ta'ala ya sa mutane musamman masoyan shi su so wannan aikin su so wannan bawan da yake aiki saboda shi mm-hmm. wani lokaci kuma ya bar makiya waɗanda ba neman kusanci ga Allah ya dame su ba su yi ƙiyayya da shi mm. amma imam yake ce mai duk wannan ƙiyayyar da za su yi irin wannan mutumin ba abin ya dame shi sosai ya ce wa man askhata al-khaliqa mhm. amma wanda ya fusatar da Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar zuwa da abubuwan da Allah baya so ta mhm. zuwa ta hanyar zuwa da abubuwan da Allah ya hana mhm. ya ce ke samu tabbaci Allah subhanahu wa ta'ala zai sa mutane su yi fushi da shi zahiri zai iya ganin ana masha Allah barakallah amma ba zai gama ba ba zai bar duniya ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya aji shi sosai wannan kagan muqaddima amma wane ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa innal khaliqa ka sani hakika shi Allah la yusafu ba a siffanta shi illa bima wasafa bihi nafsahu mm. sai dai da abubuwan da ya siffanta kan shi da su sai da waɗannan sunayen nashi da ya faɗa shi ghaniyu ne mm-hmm. shi waliyi ne shi alimu ne mm-hmm. shi hayyun ne sai da waɗannan abubuwan ake siffanta shi wa anna yusuful khaliqu ya za a yi ka siffanta Allah mm-hmm. allazi ta'jizul hawasu an tudrikahu abubuwan da ake amfani da su gurin ji tabawa ɗanɗano mhm. shakawa gani mhm. waɗannan hawa su ɗin guda guda biyar kaga mhm. muna da gani na'am da ji na'am da ɗanɗano da shaƙa da shaƙa da kuma taɓawa na'am ya ce waɗannan abubuwa ɗin sun kasa su gano wane ne Allah subhanahu wa ta'ala saboda waɗannan abubuwan me suke ganowa abinda yake jiki ne sosai abinda yake yana da jiki mm, ko kuma yana da kala shine wanda shine jiki wanda shine za su iya gani sosai ko su taɓa mm-hmm. ko su shinshina mm-hmm. ko su ah, shaƙa sosai ko su gani ya ce waɗannan abubuwan da ɗan adam yake amfani da su gurin gano abu gurin gano jiki sun kasa gurin su gano ya Allah subhanahu wa ta'ala yake mhm. ya ce wal da abubuwan da ma'anonin da ɗan adam yake haɗawa a ƙwaƙwalwar shi su ma sun kasa an lahu su kai ya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala al-imam rida alaihi salam yake cewa da abin abinda ka ta sawwara ma ka sani halitta ne ba Allah ba ne ba wani abu da ka za ta iya suranta ma ta zayyana shi ba ce wannan halitta ne daga cikin halitta Allah subhanahu ba mahalicin amma ba halicci ba ne mm. ya wuce nan mm-hmm. ya ce wal khataratu an ta ku ma'abuta hankali mm-hmm. al'afkar addaƙiƙa ma'abuta hankali tunani mai mhm. bin kwakwafin al'amari masu zurfin tunani mhm. sun kasa su gane iya ina Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaya wane mutum wal abasaru anil ihatati bihi ganannaki mhm. sun kasa su kewaye gani na ido ya kasa ya kewaye wane ne Allah subhanahu wa ta'ala ce jalla amma sifuhul wasifu mm. ya ɗaukaka da duk abin da wani mai siffantawa yake siffanta shi da shi mhm. ala amma amma yana atuhun aituna shi ma masu na'anta mutum su siffanta abu a bashi wata kama a bashi wata kama mhm. Allah subhanahu wa ta'ala shi ma ya ɗaukaka da haka ya ce na'a nesa ne fa shi Allah subhanahu wa ta'ala ya nisanta mhm. fi ƙurbihi in yana a kusa za ka ce menene nesa yake yake wa ƙaruba fi kuma a kusa yake a lokacin da yake nesa shi ba za ka ce yana a kusa ba ba za ka ce yana a nesa ba ba za ka ce yana a nesa ba ba za ka ce kuma yana a kusa ba saboda a lokacin da yake nesa kusa yake a lokacin da yake kusa kuma nesa yake fa huwa fi na'yihi qaribun saboda shi a lokacin da ya nisanta yana kusa mhm, mhm. wa fi qurbihi ba'idun kuma a lokacin da yake qaribun min hablil warid aqrabu min aqrabu ilayhi min hablil insana shi ya yaya saboda haka ba a yake wa ayyana cewa yana ina balantana ka zo ka yana sama shi ya halarci ina ba a cewa yana ina idh huwa munqati'ul kaifiyati wal ainiya hmm. saboda shine wanda ya rabu da kaifa yaya da aina tun babu yayar tun mhm, babu ina hmm. tun babu yaya ba aina ya rabu da su sosai ina ga bayan ya halarci yayan da aina ya mhm. zama aina da yaya sun yi aiki a kan shi ba zai yi ba ya ce huwal wahidu subhana shi kaɗaya ne tilo haka mm. al-ahadu wahidu daban ahadu daban ahadu shi kaɗaya ne haka mm-hmm. al-ahadu bayan shi kuma basiti ne sosai ba wani abu duk wani abu da za ka iya sabwarawa ka ce su suka haɗu suka samar da Allah mm-hmm. kuskure kake yi saboda ba wani abu da ya haɗu a gurin samuwar Allah wannan abin da za ka sawwara na wanda ake tabawa da hannu ne waɗannan abubuwan da ake amfani da su gurin jiri mm-hmm. waɗanda muka faɗi hawas ko kuma alhamu ne mm. ko kuma tunane ne duk wani abu da zai karɓi cewa an haɗa shi ta koyaya ne ya samar da wani abu ka sani Allah subhanahu wa ta'ala kwallin kwallin kuma shi kadai ne haka subhana ya ce lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad fa jalla jalaluhu hmm. wannan muqaddimar da yake yi sai yake cewa am kaifa yusafu bi kunhihi muhammadun sallallahu alaihi wa sallam Mm. lokacin da me yasa imam alhadi alaihi salam ya fara daga Allah eh. matukar baka san Allah ba bayan da za a yi kasan manzon Allah sallallahu alaihi kuma matukar baka san Allah da wannan da wannan sifa shi yasa ai masu cewa manzon Allah mutum ne kamar kowa suna cewa Allah yana ina sosai sun bashi guri na'am zai sa kafar shi a wuta sun bashi kala sun bashi jiki zai sa kafar shi a wuta ya ce mata ya kat kat kat ta cika maulana wala Allah ya kalkace da dariya la la la wannan ya sa a ɗabi'a tun da Allah zo haka yake dole manzan Allah dole manzan Allah su ya zama to yana da aibu sosai da ya zama da yanda suka sawara Allah ɗin sosai ce am kaifa yusafu bikun hihi muhammadun sallallahu alaihi wa mm. sallam lokacin da ka fahimci wannan ne Allah ya za a yi ka sawara akwai wani dan adam da zai iya gano hakikar manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam wanda shi Allah subhanahu da ya za a yi kace muna imam mm. hadi ba za a gane shi ba ya ce wa qad qaranakul jalil bismihi mm. wannan da na gaya ma wanda ba wani abu da zai iya sawwara shi ko ya gano hakikanin shi kwallon kwalle ratilo ya hada sunan shi da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa wanda yake da wannan sifa din sai ya zo ya haɗa sunan shi ya haɗa kan shi da wani daga cikin halittar shi yana nuna ma wannan halittar ta shi ya kai makura makura da ba wani daga cikin halitta da ya kai irinta ya haɗa kan shi da sunan shi wa sharakahu fi ata'ihi na'am a baiwa wakin da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi mhm. sai ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine wasita din waɗannan baiwa din in Allah zai yi baiwa sai ta zo ta hannun manzon Allah sannan ta isa ya eh. zuwa ga bayi na'am bari buga misali a ga wani lokaci za iya cewa wuta na'am kaga lokacin da asalin gurin da wuta ta fito <laughs> kaga ai ba kai tsaye take zuwa gurin gulob ba dole saboda gulob ba zai iya daukar wannan wuta din ba dole sai an hada kaga dole akwai bukatar ya zama akwai wani guri da shi can za ta fara zuwa sosai sannan daga nan shi kuma daidai da yadda wuta din daidai da yanda gulob zai iya dauka da sauran <laughs> abubuwan da suke zama wasiɗa ya rarraba ma mutane <laughs> Allah subhanahu wa ta'ala a baiwa wakin shi na'am ya hada da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana baiwa shi yake baiwar asali baiwa tashi ce sosai amma ya hada a baiwar shi akwai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shine gadar da baiwar take isa zuwa ga mutane mhm. wa aujaba liman ata'ahu jaza'a ta'atihi nagode yaje kuma wanda ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam mhm. zai ba shi menene mhm. ladadda a shi sosai ya ce wallah Allah wannan me kake faɗa ya ce idh yaqul ba ni na faɗa Allah ya haɗa shi a baiwar shi ba fa la Allah da kanshi ya faɗa mm. wa ma naqamu illa an aghnahum Allah Allah yake wadatar da su wa rasuluhu da manzan Allah ne mm. kaga manzan Allah ne wasita mm. Allah ne mai ganiyu na'am amma sai ya wadatar da manzan Allah sai ya zama Allah zai wadatar da manzan Allah manzan Allah shi kuma ta hanyar shi Allah ya wadatar da al'umma mm. wa qala da kake cewa ya wajabta ga wanda ya mishi da'a ya bashi ladar da'an a ina ya faɗi yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala alqur'ani yana hakaito mana wanda ya bar da'ar manzan Allah a lokacin da yake ɗanɗana a kubar shi yake karɓar natijar rashin da'a din mm-hmm. yace ya laitana a Allah da mun yi ma Allah da'a wa ata'anar rasula mm. da da'ar Allah da ta manzan Allah sallallahu eh alaihi wa sallam da ya mm. subhanahu wa ta'ala wannan kaga wa yake faɗa haka al-imam al-hadi alaihi salam madamar ka san Allah subhanahu wa ta'ala ba bayan da za a yi ka san manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam duk lokacin da ka san Allah subhanahu wa ta'ala sanin ka da Allah ya karu sanin ka da manzon Allah zai kara karuwa sosai duk lokacin da sanin ka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karu sanin ka da Allah subhanahu wa ta'ala mhm. wannan me nake so in ce al'imam alhadi alaihi salam yana ce muna tun da kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya gwama kan shi da manzan Allah mhm. sallallahu alaihi wa sallam a ayoyi mabambanta wa ma ramai idin ramai ta walakin ba harama. Mhm. wannan yana nuna ma cewa bayan da za a yi ka iya gano hakikanin wannan bawa din mhm. mahalicin shi da shi kan shi su ne suka san haƙiƙanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mm. mu ma da muke faɗa wato ahlul baitin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muna faɗar abin da Allah ya faɗa ne da abin da shi kanshi manzon Allah mm. sallallahu alaihi wa sallam ya mm. faɗa mu kawai muna yi muku bayani ne saboda ku iya gano ya Allah subhanahu wa ta'ala yayi gogayya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sharhi muke muku na abin da Allah ya faɗa akan manzan Allah da abin da shi kanshi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a shi amma aka saurari bayanin kowa akan manzan Allah aka ajiye su bayanin iyalan gidan manzan Allah. wanda su kuma su suka fi cancanta a saurare su saboda sun fi kowa kusa da shi malam aka saurari kowa mhm. aka ki sauraron su wani zai zo ya ce ma ba zai yi a san manzan Allah ba amma zai kafa ma hujja da maganar ɗaya daga cikin iyalan gidan manzan Allah sai da ya ce ma arifi wani a waƙar shi ya ce kaza hmm. wani ya gani a kashe fi na duka tattara kashefin su da arifin nan sun kai in ni inni fi fikum asakalai na kitab Allah wa atirati wai wani yake cewa akwai sahabin da wayan aka aje shi wai ba za a iya bayanin manzan Allah ba kalla sun alfu kalla hmm. manzan Allah ka ne da kai imani da shi in ba wani sahabi ba za a iya bayanin shi ba amma mu za mu iya faɗar manzan Allah har mu kare ba tare da A ambato wani sahabi ba sosai Allahumma illa sai in alani mm. wa ya ce ma ba za a iya ba kai ne ba za ka iya ba na'am ahlul baiti adra bima fihi dan gida shi ya san abin da yake sosai al'umman mu suka saurari kowa banda 'ya'yan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mhm. wannan a ina ya zo kashful gumma fi ma'rifatil a'imma rubutawar Ali ibn Isa ne tarihin sa shekara ta 692 ah, bani hashim suka ah, gurin da a din da gurin da aka buga bani hashim ne a tabriz tarihi shekara ta 1423 a ah, ɗaba'a ta farko jizi na biyu shafi na 386 malam mustapha wannan na kawo shi ne saboda ya ishara da nuni da cewa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hada sunan shi da kanshi kuma ya hada shi wasu ayyukan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi gada sosai wannan yana ishara da nuni da cewa ba za ka iya gano hakikanin shi ba yanda baka san Allah subhanahu wa ta'ala ba ba zai iya yiwa ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta nan za ka gano manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi kama da mu ce ruwa sosai ruwa da yake kas. sosai lokacin da Allah ya saukar da ruwa anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha biqadariha Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ruwa mm-hmm. kowa ruwan da ya samu kowa kowane makai da kowane baho roba kofi iri ɗaya yake ɗaukar ruwan lala la kofi zai ɗauka daidai girman shi gwargwadon zarfiyan shi na'am bokiti zai ɗauka daidai girman shi mhm. drum zai ɗauka daidai girman shi sosai abin nan abin da ya fi drum girma me ake cewa daro wani bahu ko menene sosai tanki zai ɗauka mm. daidai girman shi gulbi zai ɗauka daidai girman shi ko menene yana ɗauka daidai girman shi iyanan malam mustapha kalla a lokacin da ruwa ya zo ya shiga a cikin roba bula ruwan za ka ga ya koma menene zai karɓi kalan shi sosai amma hakikatan ruwan bula ne ba bula ba ne zai ɗauki shakalin roba ɗin mhm. da kalan roba ɗin da girman roba ɗin mhm. amma ruwan shakalin shi haka yake girman shi wannan ne la wannan miskili ɗin ne da ya zama cewa shakalin shi dan kaɗan ne kalar shi bula ce wannan yasa ya ba ruwa menene irin kalan sosai me nake so ci sosai wannan yasa malaman irfani da tsufanci da suka tashi magana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai suka sa mai kalan menene irfananci da tsufanci sosai sai suka sashi cikin rigar da suke kuma ya zauna sosai amma da rigar su na'am malaman falsafan musulunci da suka tashi bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam su kuma suka yi suka sani shi rigar menene falsafa sai ya zauna ya dauki kalarsu amma manzon Allah kalarsu yake da ita kalla sun ba alfukalla <laughs> malaman aqida da suka tashi bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai suka sashi sai suka sashi akal menene akalar sai malaman fiqhu da suka tashi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai suka sa mai maganar fiqhu mm-hmm. amma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kala irfani yake da ita lala falsafa wuce na lala aqida wuce lala fiqhu lala wannan ya sa malam mustafa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam din da muke so mu yi magana akan shi za mu iya ƙoƙarinmu ya zama ba mu sa mishi riga ba <laughs> na <laughs> riga irfananci wala riga eh, wala riga falsafa wala rigar aƙida wala rigar menene Fiƙihu. na'am za mu faɗe shi an zalna minas sama'i ma'an fasalat audiyatun bi qadariha kowa da qadarihi shi shi doki abin shi ya doki abin da ya fahimta ba hmm. tare da mun zo mun samu uban tafiya alkhatam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam riga irfani ba hmm, hmm, ba tare da mun sami shi rigar falsafa ba ba tare da mun zo mun sami shi rigar aqida ba ba tare da mun sami shi rigar fiqhu ba na'am ya za ku yi za mu faɗa za mu faɗi manzan Allah yanda Allah ya faɗe shi yake ma'adin nashi da yanda shi kanshi ya faɗi kanshi sosai da yanda kuma ahlul baiti alaihi musallam suka faɗe shi wanda su ahlul baitin da suka tashi bayanin shi sun faɗe shi ne a matsayin shi na ma'an na ma'an ɗin shi ba tare da ya shiga wani makai ba balantana a iyakance shi da wannan makan mm. balantana ya ɗauki kalan makai ɗin sosai wala Allah wani ya ce na'am za mu je hutu ne eh, za mu je hutu la mushkila muka dawo eh, muka dawo sai mu je mukaddama muke yi eh, malam sosai masu kallon mu masu daraja da fatan bahasi ya kaitar kuma ya amfanar kamar yadda aka saba za mu je hutu wanda in muka dawo malam zai dora daga inda ya tsaya a ci gaba da kasance tare da mu Masha Allahu masu barkan mu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci. Akar makalla mu na fiyayyen halitta wanda kuna mana shimfiɗa to kuma sai muka je hutu bismillah malam to malam mustapha kamar yadda na yi ishara uban tafiya alkhatam sallallahu alaihi wa sallam ruwa ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar mhm. kowane mutum kowane dan adam kowane malami mhm. yakan karbe shi daidai abin da zai iya karba daidai da yadda fadin shi yake mm. kuma in ka kalli malamin ka kalli ruwan da wannan malamin ya karba za ka ga ya same shi kalar shi shin sai ya ya sa shi daidai da shi daidai da shi wannan kaga misali na buga wannan ya sa na ce kaga in ka zo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a irfani da sufanci za ka ga yadda suke bayanin shi ya bambanta da yadda malaman falsafa suke bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam me yasa saboda waɗannan madogararsu da babban dalilin su na tafiya kaga babban hanyar su shine kashafi sosai shi kuma malamin falsafa babban dalilin shi shine menene hankali malamin aqida shi kuma zamu iya cewa khitaba yake yi alhaqu wal insafu hatta ta'bir shi kuma malamin fiqhu me yake abin da yake da alaka da <laughs> istinbati da fito da hukunce hukunce da shi saboda haka zai kalli manzon Allah da wannan shakalin na fitowa da hukunce hukunce mm. malamin irfani zai kalli manzon Allah a matsayin al insanul kamil sosai malamin aqida malamin aqida zai kalli manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu ce a matsayin shi na ludifin Allah subhanahu wa ta'ala bayan kasa mm. malamin falsafa zai zo ya kalle shi mm. ya rinka yi ma bahasi akwai na al-aqlul awwal asani asalis maulana har ya zuwa ga aqlul ashir a zo a fara cewa to daidai da ruwayoyi al-aqlul awwal wane ne wane ne wannan ila akarin qa'ima mm-hmm. zai sami shiri ga menene bahasi da tahlili da tahlili na hankali amma mu a nan kamar yadda na faɗa muna so ya zama manzan Allah sallallahu alaihi wa mai iya kokarin mu ba tare da mun sanya mishi kala kala kaif mu bar mu faɗe shi yadda Allah da ahlul baita alaihi musallam suka faɗe shi mhm. sai ya zama mai kallon mu kowa ya karba daidai malamin irfani yanzu kamar abin da na karanta kadan malaman sufanci sun riga sun sa mishi kalan sufanci sun fahimci me ake cewa su ce eh wannan wannan kaza ne fa yake sosai malamin aqida kowa da kowa zai ce wallahi wasita ne gada ne ya yake gada din nan wallahi ban sani ba na'am kawai shi zai ɗauke shi Allah ya riga ya ce yana mm-hmm. wadatar da mutane da manzan Allah shi min mm-hmm. fadlihi na'am gada ne ya zai bashi wala Allah ba salafi ya zo ya samu salafanci ya ce la la la ba haka wala Allah kila in an je an yi yaki an yi menene wala kul <laughs> menene kul ina'in bima fihi yandahu sosai malam mustafa wala mm-hmm. Allah wani ya ce yasa kuke so me kuke so ku yi akan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam tunda da kanka kai ka faɗa teku ne na'am teku kuma wanda bai da iyaka bai da farko bai da iyaka la sahila duk gurin da ka tsinci kanka kadan zaka ga ga wani farkon tahiya farko can masha Allah barakallah da inda ka kai kai iyo ka kaci ka tsaya zaka ga masha Allah barakallah bai kare ba kai me kike so kai malam Mustafa abinda nake so in yi anan mm-hmm. shine in yi bahasi akan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hmm. tun daga haihuwar uban tafiya alkhatam sallallahu alaihi wa sallam har ya zuwa ga shahadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hmm. illa kawai wannan ba zai yi ba a bisa ɗabi'a ya zama nayi shi ba ba tare da nayi wasu muƙaddimomi ba hmm. masu la aƙalla waɗanda za su zama muna ah, mata madogara da za mu rinka dogarawa da su a lokacin da muke bahasi akan tarihin shi ba saboda za a zo a ce ma wane ya ce wane ya ce wane mm-hmm. ya ce wannan labarin na mutum hudu kamar yadda imam ali alaihi salam ya faɗa ne aka tattara aka rubuta mana a littattafai wannan ni ba na cewa wai wata makaranta ba la littattafan kowa na'am wannan ya samu a makarantar mu muka ce ba wani littafi ingantacce wanda yake shine ingantacce kowane in akwai daidai ciki za a karba wanda ba daidai ba za a wannan da ya zama namu ma ba mu yarda sun inganta ba duk abin da yake ciki a bisa dariƙin aula na wani ma ba za mu yarda ba ko da shi ya ce da abin da yake cikin bukari da musulmi ya inganta la mushkila kai a gurin ka ya inganta amma mu ka bar mu mu yi bahasi mana muna da yanci da warwala mhm. so na so in samar in yi muqaddima mhm. ta faɗin wasu mukamman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a ce saboda su zama muna fitila ta tafiya gurin bahasin mu na tarihi mhm. so a asalin bahasi ni ba na so in faɗi mukamman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi bane la la la ni na so wannan abin nan tarihi da kowa da kowa zai iya ganewa mhm. in zo in yi bahasi akan shi mukaman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zan faɗe su ne a matsayin shimfiɗa ta yadda in nazo na ce an ce kaza a tarihi ba mu yarda da shi ba manzon Allah mu ba haka yake ba mhm. dama masu kallo na ba su fitila a hannu Allah subhanahu ta'ala wanda ya haɗa sunan shi da manzon Allah yayi bayanin manzon Allah da kai sosai sai ka duba lokacin da wani sahabi ya ruwaito ya ce ma manzon Allah haka yake ko manzon Allah ya ce sai ka tarar ya ci karo da manzon Allah da Allah subhanahu ta'ala ya faɗa wannan kadan ka san ba manzon Allah gaske bane na'am so mu abin da muke so mu yi bahasi shine tarihin uban tafiya alkhatam sallallahu alaihi wa sallam amma kafin mu muna da buƙatar mu samar da fitila wacce za mu riƙe mu rinka haskawa a lokacin da muke bahasin tarihi ne shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a alqur'ani ko kuma maqaman uban tafiya alkhatam sallallahu alaihi wa sallam a alqur'ani Malam Mustapha, wala Allah wani zai ce me fa'idar abin da kuke so ku yi. wace mhm. fa'idar shi duk mutumin da ya zo ya kalli alkur'ani mai girma mhm. tunda magana ta ina wajaha ta ya zuwa ga musulmai ne sosai so duk mutum alkur'ani ba mu da wani abu da ya kai mana alkur'ani mai girma sosai duk mutumin da ya zo ya kalli alkur'ani mai girma zai ga cewa allah subhanahu wa ta'ala ya ba labari da rayuwar annabawa da ayyukan annabawa da addu'o'in annabawa kima da mahimmanci sosai wannan wani abu ne da in ka kalli alkur'ani mai girma za ka ga alkur'ani wani lokaci ya ba da labarin annabi kammalallen labari kamar yadda ya bayar akan annabi yusuf alaihi salam wani lokaci ya yi ta maimaita labarin annabi daya da sura da fuskoki mabambanta kamar yadda ya ma annabi Musa mhm. alaihi salam wannan yasa in muka zo muka kalli alkur'ani za mu ga alkur'ani yana nahnu naqussu alayka ahsanal qasas mhm. bima auhayna ilaika masu haskawa su dauke min in akwai bukatar haskawa zan ce su haska min za su taimaka su dauke in suna jina Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima auhayna ilayka hadha alquran hmm. kaga ahsanal qasas Kisar annabawa mm-hmm. ahsanal qasas ce mm-hmm. wannan muka zo ga alkhatam sallallahu alaihi wa sallam in ta sauran annabawa ta zama a ahsan ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kake tsammanin ta maulana eh, ba ta kamantuwa kenan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab a mm. kissar annabawa akwai abin la'akari ga mm-hmm. ulil albab mm-hmm. tambaya malam mustafa me yasa alkur'ani ya zama cewa ya muhimmantar da ba da labarin annabawa mm-hmm. a dunkule a cikin kalma ɗaya saboda bayan da za a yi a san Allah subhanahu wa ta'ala sai ta hanya annabawa sosai daidai saninka da annabi daidai saninka da Allah subhanahu wa ta'ala daidai saninka da Allah subhanahu wa ta'ala daidai saninka da annabi hanya kwaya raktilo ta kaiwa ga Allah subhanahu wa ta'ala su ne ya za a yi ka kai su gare su ya za a yi ka kai ga Allah kana da bukatar annabawa kana da bukatar ka san annabawan nan ka san rayuwarsu saboda sanin su da rayuwarsu ta nan za ka ɗauka mu hanya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da ka kama hanya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kana ƙara kusanci ga Allah kana ƙara gano annabi wane ne shi so san gaske kana ƙara sanin annabin kana zai kara sanin Allah subhanahu wa ta'ala wannan kowane annabi lokacin da muka ɗauki uban tafiya al-khatam sallallahu alaihi wa sallam mhm. wanda ai itiqadin mu ba kamar shi mhm. wannan yasa shi kanshi Allah ya gwama sunayen shi da nashi sosai za mu zo mu yi karin bayani nan gaba mai muke nufi musamman da ya zama imam hadi alaihi salam da aya alkur'ani ya kafa hujjan shi na'am mhm. nan gaba za mu zo mu yi wannan a dunkule fa'idar da muke so mu samu a nan shine muna so musamman zan Allah sallallahu alaihi wa sallam daidai da kwanon mu da muke da shi mhm. saboda wannan ya taimaka mana gurin sanin Allah subhanahu wa ta'ala kuma tun daga muqaddiman mu ta Imam Hadi alaihi salam hadisin Imam Hadi alaihi salam da muka karanta duk wanda ya zama Allah da Imam Hadi alaihi salam ya bayyana shine Allah shi kada'an lokacin da aka ce mai ya gwama sunan shi da na manzan Allah ya yi tare ya haɗa manzan Allah a wasu ayyuka mm-hmm. wanda asali na Allah subhanahu wa ta'ala ne ya sa manzan Allah a matsayin gada mm-hmm. manzan Allah ya yi aiki ya ce mishi wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah harama kai kai jifa amma kuma jifa ta wace ce ta Allah ce ta lokacin da ya zo ya yi haka kasan cewa wannan a halittar Allah wani halitta ce ta musamman sosai saboda haka lokacin da za ka zo ka ce ana basharun mithlukum alkur'ani bangaren shi yana fassara bangaren shi ya kamata ka ɗauko wani bangare ka ɗauko ka hada ka mhm. hada da mai ta ithira ta sai ka ga me zai badawa sai ka ɗauki natija sosai ba kawai ka zo ka ce ya ce ana basharun mithlakum ba mm. da gaske ai ba mu ce manzon Allah aljani ba ne sosai ba mu ce mala'ika ba ne saboda dan adam ya fi waɗannan halittun da kake faɗa mm. eh, dole manzan Allah ya zama mutum ne saboda mutum shine mafi kololuwar halitta amma mu hasin mu a cikin mutane irin ka ne da iri na na'am shi ne ma malam ma ka zo ka ce ya ce mutum ne dama ai ba wanda ya ce manzan Allah aljani ne ko mala'ika ne mm-hmm, mm-hmm. mutum ne yanda kake mutum haka yake mutum amma kuma duk matakan da ya taka ka taka wannan na buga misali a daina rudan mutane ya a zo a ce ma mutum ne na buga misali da kuɗi wanda kowa zai gane sosai ka san masu misalin kuɗi kowa yana gane kowa yana gane na'am kaga yanzu akwai mai kuɗi masu kuɗi hai hawa hawa ne sosai masu kuɗi hawa hawa ne akwai hmm. wanda a cikin unguwarsu ya fi kowa kuɗi sosai akwai wanda shi kuma lawa a unguwa ba a garin su ya fi kowa kuɗi na'am kaga mai kuɗin unguwa ba za ka haɗa shi da wanda ya fi kowa kuɗi ba amma duk mutane ne sosai kuma masu kuɗi ake kira su kuma sunan su duk masu menene masu kuɗi mm-hmm. amma yana da shidda yana da da'af yana da da'af mm. wani ya fi wani sosai in ka zo a cikin jiha za a ce eh, a wannan jihar wane ya fi kowa kuɗi mhm. ba za ka haɗa shi da wanda a gari ɗaya ya fi mutane kuɗi ba mhm. za ka zo a ƙasa a ce wannan a ƙasa ya fi kowa kuɗi a najeriya ba wanda ya kai kuɗin wani a nijar ba wanda ya kai kuɗin wani a ghana ba wanda ya kai kuɗin wani wannan kaga ba za ka haɗa shi da mai kuɗin jiha ba za ka zo an ce a afirka wane ya fi kowa kuɗi haka haka haka har za a zo a ce a duniya wani ya fi kowa kuɗi dukan sunansu masu kuɗi sunansu mutane amma hasarar da mai jarin dubu ɗari biyu zai yi ya kasa bacci sosai mai wanda ya fi kowa kuɗi a unguwa don ya yi hasarar su ba abin da zai ji ya yi kama da abin nan da malam abdul jabbar yake cewa kyauta kamar menene wasai maulana sosai eh, zai ɗauko wannan dubu biyu ɗin ya bashi kamar ya kyauta menene yadda ake kyautar kosai sosan gaske shi kuma fa in ka hada shi da mai kudin gari zai iya ɗaukar dukiyar shi da ya mallaka ya ba shi kyauta da ji wani abu ba sosan gaske shi kuma in ka hada shi da na ƙasa na ƙasa in ka hada shi da na ɓangare mhm. in ka hada shi da na duniya amma sunan su menene mai kuɗi kowane mutum mhm. zai zo ya ce ma mai kuɗin duniya zai zo ya ce ni fa mutum ne irin ku da gaske mutum ne irin mu amma hasarar da zai iya kwana lafiya bema bema bata ta zo a kwakwalwar shi ba maulana yanzu miskini wanda wanda yake yake yake harakokin shi na yau da kullun kuɗin ya gansu da ido bai taba ganin ba bai taba ganin sa ba amma kowannen su menene mm. mutum ne sosai amma a abin da ya shafi kuɗi iri na da irin ka lala na'am manzon Allah irin mu ne mutum na'am amma a kusanci da Allah irin mu ne kalla sun ma'alfi kalla wane mutum wannan kuma bai da buƙatar wani ɓata lokaci a duniya ma ka kalli duniya inda kike tafiya namiji namiji ne amma aikin da wani namiji yake wani namiji ko aljanna aka bashi makullan aljanna aka ce ya buɗe in ya yi wannan aikin ko kusa ba zai kama wannan aikin ba so san gaske amma shi ba namiji ba ne <laughs> namiji ne wani za kilo goma sha biyar ba zai iya ɗoka ba mace mace ce amma wata mace da kanta in ta ga wata mace da kanta take jayo so san gaske na zo ka ɗauki kyau mhm. kaga kyau ana cewa nisbi ne amma akwai kyan da duk wani duk wanda ya kalle shi ya san wannan wallahi wannan kyau ne da gaske sosai da gaske yana da kyau ba a mhm. sabani akan shi sosai amma shi ma mutum ne mutum ne sosai irina da irinka eh ta hanyar shakali irina da irinka amma aka yi la'akari da kyau an sha bambam lalala burar da wani ya gani a kyau wani ba za a gan shi ba na'am so abinda nake so in faɗa shi in kana so ka yi bahasin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a haƙiƙa ne kana da buƙatar ka tattara ayoyin alkur'ani ne mm-hmm. ba kawai ka zo ka ce qul innama ana basharun mislukum kamar yanda ba ka zo ka ce muna wa ta idra mai ta walakin Allah harama ba ba ta kade ba ta wadatarwa sai kai sai kai tsayin ka anan la la la akwai buƙata kuma ka yadda da shi Abdullahi ne na'am me yasa ya kai muqamin qaba ne aw adana saboda yana qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin saboda yana abdullahi ya kai mm. subhanallazi asara bi abdihi bi abdihi Hmm. so ba za ka kalli wa ma ramaita idh ramaita ba yi tsayin ka ba ba tare da kayi la'akari da manzan Allah bawa ba ne ba ka za ka zo kuma ka kalli manzan Allah bawa ba ne ba tare da kayi la'akari da wa ma ramaita idh ramaita ba ba kuma tare da kayi la'akari da kausai ne a'u adana ba mm-hmm. malam mustapha wani zai iya cewa a maganar ka kayi ishara kana so ka dogara da Alƙur'ani mm-hmm. da maganar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma iyalan gidan shi mm-hmm. ce wannan abin da nake so in yi kuma mu a fahimtar mu duk mutumin da bai yi irin haka ba so kada'an dole ya samu halal a gurin ganin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam dole ya kuskure dole ya faɗi wani mutum wanda ba manzan Allah ba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ko dai ya takaita ko ya wuce gona da iri na'am wanda kowane abin zargi ne kowane abin zargi ne ya wuce gona da iri abin zargi ne kamar yadda wasu suka wuce gona da iri sosai ya takaita abin zargi ne kamar yadda wasu suka mai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutum kamar kowa na'am ana abu za su ce ma mutum ne ba mu ce ma aljani ba ne ko wani sosai eh, mun san mutum ne mhm. amma irin ka da na. kalla Allah in an hada abu kaza da kaza na mutum kwakwalwar mutum za ta buga ko wani abu Allah yanzu an a lokacin eh, ai ba mu ci ba haka bane yanzu kudi kamar misalin kudin da na bai hasarar da wani mai kudi zai yi kwakwalwar shi ta buga wani yi shi za ta buga wani ko bai ma kana faɗi wannan abin da yake za kwakwalwar ta buga kallan ba za ta hadu ba sosai sosai me ya faru ne da za ta hadu <laughs> na'am sosai malam mustapha wannan muka zo muka kalli alkur'ani za mu ga cewa alkur'ani dama ciwaye mu koma ma waɗannan guda uku sosai ciwaye mu koma ma allah mhm. da manzan allah da kuma ahlul baita alaihi Allah wani ya ce a hadisi mun sani ni fi inni tarikum ne asaqalaini kitaballahi wa itarati alkur'ani na ka samu wannan Mm-hmm. sun ce wala kana da bukata alkur'ani ka yi tadabburi kamar yadda Allah ya ce na'am afala na alqur'ana am ala qulubin aqfaluha akwai bukatar ka tsaya ka yi tunani mm-hmm. sannan ƙur'ani arabiyyun mubin ne wallahi larabcin shi bayyananne ne mm-hmm. Allah wani ya zo ya ce to me aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam inda larabcin da alqur'ani ya zo da shi bayyananne ne uban tafiya alkhatam sallallahu alaihi wa wasallam me aikin shi zan ce ma aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine ya bayyana ma larabcin misdaki mhm, mhm. yanzu lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce aqimus salata sosai ka tsaye da sallah mhm, za a ce aqimu na son a tsaida yake da as-salata na san me yake nufi Mm-hmm. addu'a mm-hmm. amma yanzu ya zan yi addu'a manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam zai zo ya ce ma as-salatu din da Allah ya ce nufi ne kaza kaza yake nufi ku ba da zakka manzan Allah zai zo ya gaya ma ga abin da Allah yake nufi misdaƙin zakka gashi sosai wannan kuma yana daga cikin gurare da yawa da malaman tafsiri suka kuskure sai suka ɗauki aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka ba kansu sosai aka ga zai ce ma ai a bayyane yake as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar sai ce maka dawane dawane dawane dawane ne in ka tambaye shi manzon Allah ya gaya ma misdaki abinda ake nufi da as-sabiquna awwaluna wane da wane ne ka je ka duba tafsirai sun yi saɓani mun faɗi sabannin su da suka yi kakka dukkan su ba wanda ya ce ga manzon Allah ya faɗa ina manzon Allah yake kawai hasashe ne da kirgado kawai hasashe ne da ra'ayin shi karshe ya kure shi ce ma sahabiwa ne ibnu abbas ra'ayin shi ne wallahi ibnu abbas aka aiko muna ya bayyana muna masadiku ko manzon Allah manzon Allah shi manzon Allah ina na shi bayanin yake mhm. ko wannan sabiqun Allah wal nan da ta zo manzon Allah bai san da zamanta ba wani bayani yayi mhm. so alqur'ani ya faɗa amma misdaƙin su wane ne alkur'ani ya ce a koma makar wani ya ce min malamin tafsiri ya ce lalala ba aikin shi ba ne aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne ya faɗi misdaƙo mhm. in Allah ya ce kaza wa zai faɗi wannan kazan akan wa ya rataya mhm. manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan yasa duk yanda zaka sha wahala ka ƙare dole da in kana so ka yi sallah ma damar ba ka karbi sallar da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi ba bayan da za a yi alkur'ani kai sallah mhm. wanka Allah ya ce ai wanka sai wani ya zo ya ce to wanka ai kawai yana nufin mu je mu yi wanka Allah gafarta malam me littafin da wanda aka aiko tare da littafin aikin shi ne ya gaya ma inda za ka yi wanka sosai da Allah subhanahu wata'ala kai kadai qur'ani arabiyyin mubin ne mhm. amma da yana so kai kaɗai ka je kai wankan ka me yasa zai hada shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lin nasi ma nuzzila ilayhi fassara zai yi musu ba zai zuwa zai zo ya ce zai ce musu asabiquna al-awwaluna ba fassara asabiquna waɗanda suka riga ta al-awwaluna waɗanda suka fara zuwa lala mm. zai gaya musu misdaƙin wannan asabiquna al-awwaluna su wane ne Allah na'am ku gaya muna ina manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗi as-sabiquna al awwalun mu zo alqur'ani mai girma ku haska muna Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhalladhina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ذاكو تيمكا كو حسكا منا فإن تنازعتم في شيء فردوه فردوه إلى الله والرسول in kuntum nuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila a wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala yake ce muna ati'u Allah ku yi ma Allah ta'a wa ati'u rasula ku yi ma manzon Allah ta'a wa ulil amri da ma'abuta al'amari daga cikinku idan kuka yi jayayya ku maida ma Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mas'ala din su warware muku mas'ala mhm. malam mustafa a wannan ayar da Allah yake cewa a maida mishi da manzon Allah malaman tafsiri da suka zo anan suka ki koma ma Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa zai faɗi ulul amri minkum ba malaman tafsiri ba sosai so jira shi manzan Allah uban tafiya al-khatam sallallahu alaihi wa sallam shine zai zo ya gaya mana wa ulil amri minkum mhm. wannan yasa al-imam al-hadi alaihi salam da ya zo a nan gurin a ibarar shi bayan ya gama fadar cewa ba za ka iya gano hakikanin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ko haska mana ibarar shi da ya zo akan ulil amri me yake cewa am kaifa yusafu bikunhihi man qarana al-jalil ta'atahum bi ta'ati rasulih haythu qala ati'u Allah wa ati'u wa ulil hmm. Allah ya gwama da'ar manzan Allah da da'ar shi ulil amri din sai ya zo ya gwama da'a su da kwaran manzan Allah sallallahu lokacin da ka san Allah ka fahimci manzan Allah sai aka ce ma ga wani da'ar shi da'ar manzan Allah ce wannan yana nuna ma kawai haka kawai za ka je duk wanda ka gada ma wallah maulana za su ce ma wai shugaba ake nufi maulana kansu shugabansu da suka zaba suka yi mai kamfe a zaɓe shi sun san cewa wallahi suka yi mai da'a tsakaninsu da Allah sun san makomarsu wutar jahannama tabbas a baki za su faɗa sosai amma a zuci ba shugaba mhm, mhm. irin waɗannan shugabannin namu ne Allah subhanahu wa ta'ala zai gwama da'a su da da'an manzan Allah dan Allah dan annabi ko kusa sun yi da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ko sawun shi ba su gani ba Allah ya ce a yi mai da'a a saki Qur'ani arabiyun mubin ne Allah ce a Allah ku yi ma Allah da'a a sake ba kaidi mhm. ya ce ku yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma ba mhm. kaidi mhm. ya ce a yi ma ulil amri minkum da'a shi ma ba kaidi in aka yi jayayya a koma ma Allah subhanahu wa ta'ala da manzan Allah wata ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ya zo mm-hmm. ya ce a koma ma manzan Allah da ulil amri kaga guri nawa Allah ya ce a koma guri uku guri uku ne guri uku a wannan aya ya ce a koma ma Allah da manzan Allah ne zai ce ai ba a ce a koma ma a koma ma ulil amri ba ya ce walau radduhu ilar rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu a alƙur'ani hmm. guri nawa Allah ya ce a koma gurin Allah manzan Allah da ulil amri mhm. su wane ne ulil amri waɗanda suke da mukamin da a haɗa su da ɗa'ar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam malam fakharur razi da ya zo ya kalli wannan ayar hmm. a matsayinta na alqur'ani arabiyyun mubin yake cewa wallahi ulul amri din nan dole su zama ma'asumai fa masu kallon mu ne fa ba ina faɗar ra'ayin malam fakarun razi wai a matsayin ra'ayin malam fakarun razi shine dalilin mu balalala ni ina so in ce wannan fahimtar da muka yi ma'aya alkur'ani cewa ulul amr wasu mutane ne na musamman malam fakarun razi ma ya shi ma ya fahimci irin wanda yadda muka fahimta yadda muka fahimta magana wani ya zo ya ce to ai malam fakarun razi ya kafa hujja maulana malam fakarun razi a nan la muhallala hu min al i'rabi abu hasan na'am jumla ce mu'tarida ba Allah da manzon Allah ne da ahlul baiti amma me yasa muka kawo malam fakarun razi a matsayin hujja lana saboda mu karfafa abin da muka faɗa shahidi ne kawai shahidi ne ne mu'ayyid ne mhm. yake cewa ku aska mu ne ce almas'alatu thalisa mhm. i'lam anna qawlahu wa ulil amri minkum mhm. a haska na yadullu indana ala anna ijma al umma hujjatun ko mun canja lokaci ne eh da yake abin nan to lokacin ya yi amma dai ku karanta wannan lala yana da yawa la mushkila zama mai zuwa ba mu da <laughs> gaggawa inna allaha ma asabirin zama mai zuwa zan faɗi su wane ne ulul amri da tashkisi din manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi muna godiya akar Allah Allah ta'ala ya bada lada masu kallon mu masu daraja da fatan bahasi ya kayatar kuma ya amfanar kamar yadda aka saba za mu je hutu wanda in muka dawo za mu buɗe layi domin ku ba da gudunmuwarku kamar yadda kuka saba a ci gaba da kasancewa tare da mu Masha Allahu masu kallon mu mu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci. Akram kalla yanzu kuma lokacin masu kallo ne insha Allah. To Malam Mustapha da ya zama mukaddima muke yi ba mu kammala ba insha Allah zama mai zuwa. Hankula hankula insha Allah. Insha Allah to muna da wani bisalai. Assalamu alaikum wa rahmatullah. assalamu alaikum wa rahmatullah to malam malamin shi ya katse insha Allah to muna muna da wani bisa layi assalamu alaikum wa rahmatullah barka da war hakan ya su to masha Allah dangane malam barka da shigowa alhamdulillah malam gayar da babban malamin mu hujjatul islam shag yusuf judi mala yana tare da ku Allah ya sa karshen shi ya zama shahada alfarman sai da zahara imamu ali ga dukkan yan uwa gaba daya masu wilaya muna farin ciki na zagayowar lokacin haihuwar amirul mominina Allah da da maimaita mana kun gode Allah kara basira muna godiya sosai dangane malam taraba Allah ya bada ladari muna da wani bisa layi assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum assalam malam mustafa ku da aiki barka malam ya kokari zan ka da ya da min da malam kuna jin dadin wannan shi malam na sun ce magana daga Ghana ko su malam tare da hikima to malam alhassan muna godiya sosai alkhairi ya gaishe da mutanen ghana da ta nuna mana a cikin manzon allah wallahi ni daɗi nake ji ban san iya gode zai malam ba a gidan gaya malam duka allah ya hada shi da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi kafin ya biya allah ya allah ya amfanar da mu shekaran jiya da aka yi abin nan Ali shi na gani kan Facebook wata ta post wallahi shi mutane na ta zaginta wai ta post ko ta zama shi a rai mamaki na'am abin da mutane ke zan ta post tana munnan aikon imamu ali na'am mutane na ta zaginta mhm. Allah ya bamu da son imamu ali alaihi afdal salatu wassalam muna godiya sosai malam Allah ya bada lada to akar makalla muna da wani sako daga wannan namba 6449 yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ina gaishe da mustapha garba da kuma hujjatul islam wal musulmin allah ya saka da gidan aljanna to muna godiya sosai malam da wannan sako muna da wani bisa layi assalamu alaikum wa rahmatullah to ina jin wayan shi ya katse da fatan zai sake kira sai sako daga wannan namba 1363 salamu alaikum mustapha garba da fatan kuna lafiya ina gaishe da malam yusuf judi allah ta'ala ya saka mishi da fiyayyen alkhairi muna godiya sosai malam allah ya bada lada to kuma sai sako daga baban abdullahi lafiya salamu alaikum ina gaishe da mai gabatarwa da kuma malam da sauran ma'aikatan alula muna godiya sosai malam allah ta'ala ya ba da lada sai sako daga muhtar fataskum to muna da wani bisa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to ina jin baya jin mu kenan insha muna godiya sosai sai wannan to muna da wani bisa layi assalamu alaikum wa rahmatullah barka malam ya kokari wa alaikum bismillah malam alhamdulillah ba gajiya alhamdulillah kuna tare da abba fatasko to mala abba fatasko barka da shigowa eh, kana da kan da kai malam gaba ɗayan ku dukan malaman alwulaya gaba ɗayan su muna godiya sosai malam Allah ya ba mu sabaki da juriya alfarman sai da zahara salamullahi alaiha eh, amin ga annabi ina gaira malam sosai sosai malam yana an ansa Allah ya saka da alkhairi eh, muna shan ba kuma da maulidi ya bada mu da karanci sosai Allah ya eh, amma a bayan maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am Allah bai mu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi Allah Allah kare kafirai Allah kare kafirai ka kafirci su da munafikan musulmai na'am albarkacin Imam Ali sai zaina muna godiya sosai mala abba Allah ta'ala muna godiya sosai Allah ta'ala ya bada lada malam abba to insha Allah malam muna da to muna da wani bisalaye assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah to ya tsinke insha Allah akwai matsalar network hanyar sadarwa ne tana malam abu da yana magana tana tana karkatsewa sosai lalle yanzu haka zahiran muna tare da wani amma maganin shi kun ji ba ta bayyana assalamu alaikum warahmatullah alaikum salam warahmatullahi ta'ala barakatuh malam Mustafa Garba malam Sani Mu'az barka da shigowa barka da kokari a gaishe min da malam yusuf dudi da farko dai muna ƙara miƙa sallaman mu ga muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salatu wa salamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya abu ibrahim assalamu alayka ya abu qasim assalamu alayka ya abu zahara salamu alayhi alaiha salamu alayka amiral mu'minin assalamu alayka ya Sidi sayyidi alamin assalamu alayka ya hasan bin ali ayyuha shahid assalamu alayka ya husayn bin ali أيها الشهيد السلام عليكم يا أهل بيت النبي جميعا ورحمة الله وبركاته وبركاته ما لا يتجيبي ربنا يتعالى بك إيماني لتركم حلي ألف سيدة زهرة ilahi amin wannan shafi da aka bude insha Allah zai taimake mu kuma zai yaye mana wani irin cutar da take damun mu a tsakanin al'umma Allah ta'ala ya amfanar da mu. ne manzan Allah gaskiya al'amarin ya Sosai. tare da waɗanda ake ganin sun san manzan Allah su ma lamarin ya zama masu wani irin al'amari amma wannan na'am malam sani mawazu muna godiya sosai kuma muna ba da haƙuri eh. ah, hanyar sadarwar yau tana eh, da dan matsala haka na shi shi a farko ai yayi sosai sosai gaske muna da wani bisa layi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah malam mustafa barka da waraka malam ibrahim barka da shigowa to malam sani ma'azu Allah ya saka da alheri Allah ya bari mu da tsayin annabi Muhammad da iyalan gidansa malam sani ma'azu Allah ya saka da alheri yawa malam ibrahim muhtar barka barka malam mustafa ka sa ya ma ci so da kuma tare ɗayan tafan muna godiya malam su Allah ya saka da alkai alfarman sai da zara mun kokarin mu shigo mun kokarin mu shigo to amma da kun layin yayi albarka Allah alhamdulillah ilahi to mai ina ganin a duk in malam ya tuji na so ga yana kira sama da su dari amma ba ba ba ba kuma za amma ba da ne ba ne ya ce ma canza layi ni ba mu canza layi ba amma dai muna kiran ne haka nan kawai na'am malam ibrahim amma ina kira sama da so ba dauki layi na ba lallai kam amma dai alhamdulillah ma kwarki kuma wadaci tabbas haka ne wanda kuma ko ba komai muna ma abokin mhm. shi malam ibrahim muna fatan da allah ya ci gaba da shigowa irin wannan abubuwan don gaskiyar magana mu shigowan shi alkhairi ne a gare mu ko ba kuma idan ya shigo kan kan shi mai jawabi yana bukatan ire-iren haka saboda ban manta ya taba kawo ma irin maganan da ما eh, sai eh, imam eh, da akan din Muhammad Mustafa Na'am. To don haka yana da kyau shi in suna kallon suna wannan to alamun cewa suna kallo kenan kuma za a samu masu fahimta. Mhm. Don haka mu yan uwa mu daure in da so samu neman ba su dama su kira su kira ba su yi kalubalantar abu. Na'am. Inda ake daidai ne ko ba daidai ba ne. Tabbas. Amma muna godiya Allah ya saka da kuma wannan wannan darasi da muke dauka a kan kiran halitta Allah ya bar mu tare da annabi duniya da lahira kuma ya kara ma jagoran ya malam ka godiya da wannan dama da muka samu abin sujudi Allah ya kara lafiya Allah ya kara basira da hikima na gode godiya muke malam Ibrahim Muhtar Allah ya bada lada muna da wani bisa layi assalamu alaikum wa rahmatullah Assalamu alaikum salam. Umar tare da Alulaya TV ne? Haka eh, kana tare da Alulaya TV kai tsaye. Allah karim to wai shi ka tsaye insha Allah malam in ka ji mu kana tare da alwilaya ne sai ka sake kira muna godiya sosai insha Allah malam sako daga Mukhtar daga Fatas kuma yake cewa assalamu alaikum Mustafa barka da kokari a isar min da sakon gaisuwa ta ga Hujjatul Islam wal Muslimin muna godiya sosai malam Mukhtar daga Fataskum kenan sai wannan sako daga wannan number 4168 salamu alaikum barka da warhakan ina gaishe da mustapha da kuma hujjatul islam wal musulmin malam yusuf umar judi da fatan kuna lafiya to muna da wani bisala assalamu alaikum wa rahmatullah malam barka da warhakan alhamdulillah malam bismillah Muna ina gaida babban bako malam Dudi. Malam yana ansawa. Na godiya kwarai malam. Mustafa Mustafa. Muna godiya sosai. Allah taimaka wannan shiri kuma Allah tabbatar da harkar Allah to malam muna godiya sosai allah ya bada lada eh, wannan saƙo ne daga muhammad eh, zaharaddini kenan to muna da wani bisala assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah malam barka da shigowa wa muna lafiya sunana suleiman muhammad daga kaduna to malam suleiman muhammad barka da shigowa mun ji fi kuma muna ba bahasi su judi barka da warhaka da kuma wannan babban aiki da ya dauko. Na'am. Fage na musulunci babu aikin da yake kuma kamar magana akan manzon Allah. Sallallahu alaihi wa kuma shi ma ya yi shimfiɗa mhm. gwargwadon sanin manzon Allah gwargwadon fahimtar addini. Sosai. Alhamdulillahi muna fatan Allah ya ƙara mana fahimtar annabi. sallallahu alaihi wa alihi wasallam mhm. Allah ya ba mu ikon biyayya mu zamo masu da'a ga yin koyarwarsa ta gaskiya wanda za mu samu daga bangaren ahlul bai. Alaihi musallam. Ma wanda ya haka mana wannan al'amari a Afirka baki ɗaya Na. Shi malam Ibrahim Zaki. kuma Allah ya kara masa lafiya Allah ya kasance tare da shi kuma alfarman sai da azahar salamu alaihi wa sallam. Allah shi ne a takaice Allah ya muku kai. Muna godiya sosai malam Allah ta'ala ya ba da lada. To malam sai saƙo daga Mustapha Usman kenan na eh, yawa Mustapha Usman yake cewa salamu alaikum alwilaya TV Hausa ina gaishe da Mustapha eh, kuma da eh, hujjatul islam wal muslim malam yusuf judi allah ya saka da alkhairi to malam muna godiya sosai allah ta'ala ya ba da ladan zumunci sai sako daga abdulrazak jan eh, to ghana kenan malam abdulrazak daga ghana yake cewa salamu alaikum wa rahmatullah malam judi allah ya saka da alkhairi to muna godiya sosai malam abdulrazak daga ghana sai saƙo daga ibrahim khalil daga kano kenan salamu alaikum mustapha amikamin saƙon gaisuwa ta zuwa ga hujjatar islam wal muslimin tare da fatan dukkanin alkhairi muna godiya sosai allah ta'ala ya ba da lada malam to kuma sai saƙo daga wannan numban ƙarshe 73 57 bakwai salamu alaikum ina miƙa gaisuwa ta ga, ga mai gabatarwa da babban bako malam yusuf Judy, allah ya saka muku da alkhairi saƙo ne daga adam daga fataskum kenan malam adam daga fataskum muna godiya sosai sai kuma wannan sako daga wannan nomba sifili tara tamanin salamu alaikum mustapha a gaishe min da malam yusuf umar judi allah ta'ala ya saka da alkhairi wanda ya rubuta aliyu ma'alhaq walhaq ma'a ali allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad sako daga abakar garba to zaria kenan muna godiya sosai mala abakar allah ta'ala ya ba da lada sai yi sako daga wannan numba goma ah, saba'in da hudu a ƙarshe kenan salamu alaikum alwilaya tv hausa a gaishe mana da babban bako malam yusuf judi da sako daga hafsat ridwan kenan na to muna godiya sosai malama allah ya bada lada to haka muka la wannan sakonni su to muna da wani bisa layi assalamu alaikum wa rahmatullah na gajiya kokari ya karatu alhamdulillah malam barka da shigowa sannan ku da kokari malam mustapha ina gaida shek malam dudu alhaji nura rigasa wannan wannan ilimi haka da kuke ta mu da shi Allah ya saka muku da gidan aljanna alfarman sai da zahara salamullahi Allah ya kara muku ilimi na amfani ilahi bijahi zahara salamullahi Allah ya kara muku ilimin da za ku ci gaba da san mana malam mustafa ilahi bijahi zahara Allah iya kunci iya wuya Allah ka mu da Maulana zazzaki Allah ƙara mai lafiya Allah ƙara mai yawancin kwana hafizahullah gaskiya ana mana wancin kwakwalwa gashi alhaji nura rigasa muna godiya sosai allah ta'ala ya saka da alkari afon yau da muna ta fama da net ɗin nan hmm. to muna da wani misali assalamu alaikum rahmatullah barka da warhaka assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah malama barka da warhaka yawwa barkan ku dai malam shaida ta race da gugu to malama shaida bismillah muna jinki barka da shigowa a tsaye mana da shek Yusuf Dudi gaskiya mun kore ka ta Allah ya saka da alkhairi da wannan bahasi ne amfani da ya dauko Allah ya amfanar da mu baki da Allah saka da alkhairi Sani Aziz. Allah ka bar mu da soyayyar annabi da iyalan gidansa. Sallallahu alaihi wa sallam. Gaskiya Malam Mustapha yau ba karamin ta goma shi na samu ba na samun shigo a wannan shirin mai albarka. <laughs> To masha Allah, insha Allah da da yake shirin fiyayyen halitta ne yalla ki yi tawassuli da mazala ne shi yasa ki samu. Mun gode kwarai yar uwa. To insha Allah a tahi lafiya. Muna godiya sosai malama Allah ya bada lada. to insha Allah malam muna da sako daga Ammar eh Ammar Alasan yake ce assalamu alaikum alwilaya TV to muna da wani bisa layi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to ina jin eh, ba ma dai jin shi wala Allah in yana jin mu dai mu ba ma jin shi insha Allah yau net din dai bai ba da haɗin kai ba sosai to muna da wani bisa layi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to shi ma dai ina jin wai ya tsinke mala amar yake cewa assalamu alaikum dan allah to muna da wani bisa layi assalamu alaikum wa rahmatullah wa salam wa malam barka da wara hakan wa alaikum salam wa rahmatullah malam yusuf jibi kana eh, muna ji malam bismillah muna ji muna eh, jin ka sosai alaikum wa alaikun salam wa rahmatullah muna ji malam ta ina jin net din baya jin mu gaskiya mu muna ji muna jin malam to kiran shi ya yanke insha Allah sai sako daga mahdi isa waziri yake cewa assalamu alaikum to muna da wani bisa layi assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah bismillah muna jin ki malama to ina jin malama baya shigowa sautin ta ya eh. katse insha Allah eh, sako daga mahdi isa waziri yake cewa muna yi ma malam godiya a isar mana da sakon gaisuwar mu zuwa ga malam to malam mahdi to muna godiya sosai allah ta'ala ya saka da alkhairi malam muna da sako na karshe daga isa isa garba eh, isa salisu garba fatas kuma yake cewa salamu alaikum wa rahmatullah to malam muna godiya sosai akar makalla suna ce mana lokaci ya yi halin shi insha Allah insha Allah mm-hmm. subhanahu wata zama mai zuwa zan yi khulasan abin da na faɗa sosai sai mu dora da daga gurin da na tsaya insha Allah muna godiya to ga wani kiran karshe assalamu alaikum wa rahmatullah to kiran ya masu kallonmu masu daraja da fatan bahasi ya kaitar kuma ya amfanar madadin babban bakonmu hujjatar islam wal musulmin a shaka yusuf umar judi ni mustapha garba nake ce muku wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh